Majalisar Dattawa ta tsige Sanata Indume daga kujerarsa ta mai tsawatar mata. Soke Ali Indume daga kujerar nasa na da nasaba da zargin da wato zargin gwamnatin shugaba Tinubu da rashin ɗaukar mataki wajen magance yunwa da ke addaba al'ummar Najeriya. Indume wanda shi ma 'dan jam'iyyar APC mai mulki ne ya kuma yi zargin cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu bai san halin da al'umma ke ciki ba kuma akwai waɗanda suka hana shi ganin jama'a yayin magana da shi.